إن الحمد لله <clears throat> نحمده ونستنكر ونعوذ بالله ونسأله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أنفسنا وأن يبارك في حياتنا وأن يجعلنا من التابعين لسنة صلى الله عليه وسلم وأن يصرف عنا السوء والبلاء والخزايا في كل وقت وحين وأن ينصرنا wayan sura na ala adal islam aina ma kano aina ma faru innahu lidhalika wal qadiru alai amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh majalisina goma sha shida kenan na karanta littafin ashifa bi ta'rif huquq al mustafa wato waraka ma'ana ga waraka ka samu Ka dalilin sun haƙoƙin annabi mustafa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye kai waye kaman ka waye san asali ya naka waye samu yabo irin ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake ka mai gaba annabi ne da ghairil wahyi la yatasarrafu eh shi wahayin Allah ne ke mai jagoranci to haka addinin da ya karantar da duniya dole addini ya gino kan wahayi ba shi ne da kame kame ba ai na ganin shi a mafarki duk yan 419 kwarai da ai ana ganin annabi ya kazata lamanin ga ce karya ne za a yi zamani da yan hudu ɗaya tar lafiya ta to mun ga zamani shi sa idan allah ya ga dama zai tashi tona mu gwazar ma a fili sai ta ce za ta tashi sama tashi mu gani sai ki faɗi ki fashe fas a kan dutse hausa ce ina su ku zaɓen da kyau shi zakara da allah ya tashi kama shi sai fara tono ƙaryan kashi kun gani hausa? yawwa zakara garin tone-tone muka fasashen mun gani a kano a mana kuma kan gani kai da rike gaskiya kawai rike ta za ka sha mamaki za a zama ta ɗin a kowane irin fage kuwa za ga inda Allah zai doka kan munafakai masu zulma ga Allah ya razu jima tsakani bar ma Allah komai kawai za ka sha mamaki za ga tonan tsere ne zan ce wani an sami shi da kamuya mai na ɗima dukiyar jama'a a su duk ku zura ma ayin duk mugu ido ku jare shi kara ma ka tanka yo yo in ka rena kasuwa ko sautu ka kai mata kyalai su <laughs> da yau da gobe kawai ci gaba da aiki ci gaba da irin da sabon annabi muhammad Allah ya shi mu da son da barna da ganin ƙarya ka goya mata baya sai Allah ya bijibiji da kai ya nuna muku tun kafin ku je ko ina tare da mu ba ko la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fadhlu izlakum yarji'u qubahu ila an-nadami تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلي na taɓa jin wani ɗan siyasa da aka tumɓuki wani gwamna a gongola baban mingo ya fito bbc a wannan abin da aka yi zalunci ne mun san allah baya barin zalunci muka ce awo ashe har da 'yan siyasa jahilai mun san haka ok idan allah ya maka aiki kuma sai ka damu zura ido kawai jamu mu je ina za mu tashi eh. sashin almutakallimin sashin wasu masu zance masu maza in ka ce almutakallim ba lalle ba ne duk darura a ce wanda yake ya koma zuwa ga riko da allah ya ce annabi ya ce hmm, ta kallo an gane ko sashin masu ainihin azancin baki ai babu azanci idan baka da nassi shi almutakallim a ka'ida shine wanda baya dogara da nassi sai shiru ko yana daga cikin mutakallim mai ce ai ina da abin da ni na gani a barci malai ce mani ita mada alal manamat fa bil munamat wanda zai dogara da manamat na gani cikin bacci to wa bil munamat da gurace-gurace zai mutu ko bai tabbata ba wa man itama da alal karamat wa bil kara ko wa alal kara na wanda dogara da karama wa ne kara akwai wanda ya kai mumini kara to masu wannan karamomi irin na 419 to wa bil kara da bacci haka zai mutu rike sunna kuma ka rike gaskiya ka cire son zuciya ka kiyaye Allah ya kashe ka daga zallatul lisan san harshe ya kuma kiyashe ka da zaihul qalb gocewar zuciya zuwa ga son zuciya Allah ta tsare qala ba'd al-mutakallimin sashin masu azancin magana suna cewa عاتب الله فكرت عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه يكي تشوى عاتب الله الأنبياء انك تشي عاتب shine abin da muke kira mild criticism mild criticism ma'ana zargi mai taushi shine mu'ataba an gane to in ka so ka ce Allah ya kwabi annabawa kwabo an gane ko Allah ya kara musu aminci ba'da zallati bayan tuntube ya faru bayan sun fada cikin kore sai Allah ya musu mu'ataba amma wa ataba nabiyina nabiyana sai Allah ya ma annabin mu ladabi shine atabahu mu'atabatan yayi mishi ainihin kwabo ya kwabe shi sallallahu alaihi wasallam shi tun kafin ma abin ya faru ya ce a'a suka ce daga nan zamu ƙara gano fikon annabi sallallahu akan sauran annaba su sai da suka fada cikin zallat Allah ƙara musu aminci Allah ce yaya haka shi kuwa ainihin kafin ya faru iyaka zai maka bayani na'am ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة بينونا مك هكذا شيني أشد انتهاء قولوا كده شيني ما في قولوا لنتوا ومحافظة كما سبودا بعد كارية لشرائط المحبة وجن تبت بشرقه نكشي ولا ليشي مسوين Allah ne sau da kafa sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ita ce ƙololuwar inaya mukan ce Allahumma ina nas'aluka al-hidaya ma al-inaya min al-bidaya kuma ila nihaya Allah muna roƙonka hidaya shirya ma al-inaya tare da bamu protection min al-bidaya tun daga farkon fari ilan nihaya zuwa ƙarshe to duk waɗannan abu annabi sallallahu Allah ya bashi so yace to ganin cewa Allah ya kwabi annabawan shi ya ce ga yanda ya kamata bayan sun yi shi ko annabi tun kafin ya fara ce ga hanya ya nuna maka wato ƙololuwa wajen son da yake masa kamar da yake masu ma annabawa so irin matsayin da Allah ya ba su Allah ya kara musu aminci gaba ɗin saboda mu la nufarriku baina ahadin من رسوله نعم ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عاتبه عليه sannan kalli yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da ainihin sabatihi kafuwar annabin ya kafu akan dare don ka ce saba ko tabbatuwar abu ka ce ya tabbata daga annabi ta kuma magana ce babu hake sabata annaka qulta kaza ai ya tabbata ka ce kaza sabata ka ce to yace akwai abin da ke tabbatar da tabbatuwa da kuma salamar annabi wato barranton shi da kukutan shi qabla zikri ma atabahu alai kafin ya ambaci ma abin da ya zage shi akai so ce so so ai wannan karfin mutu so ai ne ana karatu kuna surutu a auzu billah na'am قبل ذكر ما عاتبه عليه وخيف أن يرسل إليه ففي أثناء عاتبه فراءته يوا تكن تبتد ya ja hankalin shi wato wakifa an yarkana ilai saboda an ji tsoro kada karkatar zuwa ga sai Allah ce ya annabi na ga hanyar da ta kamata tun abu abin ya faru an gane ko yanzu ko kai ne gwari-gwari kaddara misali zamban ku wani lahin masalu da ala kai ne kike da mata biyu sai sai ta laifin tukun sai ka zo ka dinga ka zuba a kanta ɗaya ko kafin sai wancan wani kaza karki karki don kiran zargi an yi ko wani kai kwace kan ko mu gane misalin mani. to shine abin da alƙadi iya take sai buga wani annabi sallallahu san saboda matsayi ya kai dukkanin annaba sun Allah ƙara musu abinci kafin ya faru tunda yana da isma da inaya ta musu sai ce a'a kaza ba nan kawai haka sauran annaba suna kamalan duk wanda Allah ya azurta shi da bin annabi Muhammad yanda shi annabi ne ci bayan da kai ka ta gaya maka ba yanda mafarkin ka ya gaya maka ba yadda wani waliyinka da ka kirkiro manufactured wali ya gaya maka ba to ka huta Allah ku je manufactured mana concocted dakhil laysa asil eh ka dina wahalar da kanka kullum ina jin daɗin magana alfazan ce da'o kulla qawlin inda qawlin muhammad alfazazi ba sofi sofi ba ne da ba ga abin da ya faɗa <laughs> aka ɗauki guduma ka rafka ma wanda ke kan ƙarya littafin da ka yadda da shi ne shi ne nake gaya mana ah to idan ka ce ainihin ya ce a dinga wannan bayanan ne idan har kana da wani salati da ya fi ƙur'ani dubu shida ko ba faɗa ba ne in yasa bakwai musabakar hadis salatul fati ah to ai kan bai ya kamata ku bude makarantun tahfizi a ranar jawahirul ma'ani ku da haddace su to kuma bude makarantun tahfiz na qur'ani kuna da abin da yafi qur'anin kuma ai kuna da abin da yafi qur'ani ai wanda ya kamata ku yi tahfiz in kuntum sadiqi kun gane wannan sako ku rike hujjoji don wanda bai ji bai bai bai ji kun yi ma addini kariya ba to kun yi zaka ji nai ai jin kunyin mara kunyin hasara bi'u kullu qawlin inda qawli muhammad fama aminun fi dinihi kal mukhatiri wanda ke da garanti kamar mai kuji ba kuji ba ku buɗe makarantar ta hafi na salatul fadi ku da kanku sai kun rigima tsakanin ku mu da ta hafi ne ya za a hadisa a hafi ce a kwanan sun ban ne ba ku ne ku shi yasa wanda yake da kai to ai to ai me yasa to ake ake musabaka mun ce musabaka ne qur'ani qur'an na daraja wurin ku yanzu tunda kuna da abin da zai fudu shi ya abin ya kara su sai aka fara musu a ban faɗa ba suka ce wallahi mun faɗa ku je ku karasa can wallahi fatan mu duk mu gudu tare mu tashi tare wallahi burin mu kenan duk wani malamin suna da yake caccakar sunna yake caccakar bid'a wallahi ba wani yake kallo ba abin ne akwai kada mutane su mutu a kan addinin manzo Allah ba ka halicci mutu tabbata sai addinin da Allah ya ku annabi ba amma don ka fito da wani abu na ka ɓoye kana son a san shi to sai ka raɓe da son Allah shi ne ba abu ba duk wanda ke son ya yi ɓanna sai ya raɓe da wani abu mai kyau tuku ya za mu yi oke mu ce muna son annabi saboda shi ne khalid to orab saɓa ma dahil dan a san ka sai ka fito da wani shi ne malamin suka ce suna da wata ka'ida wai kullu ma sabata linnabi mu'jizatan sabitun wali karabatan duk abin da ya tabbata ga annabi mu'jiza to wali ma yana da shi yau an fi ko wani taka ne ku dukkanin koliyan Allah ne ai Allah ya sa ai insha Allah ha ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu alam tu'minu antum ba ku imani ba Allah muna roƙo ka tabbatar da imanin alladhina amanu wa kanu yattaqun cikin sura lamba goma to zai maka wani kama da wuli a wani da ke kai na abubakar ko umar su sun ga annabi sun ga tushen amma duk ka da abin da ya fi su gaba ɗaya annabi mara an ce da shi ko yana maka da sai mun yi ba da na ka faɗa ba wani irin jifa'i ne ake ma annabi a uzubillah a uzubillah to amma sai a farke muna sanar bayan ga wanda hakikanin mai taɓa darajar annabi shekaru a roƙa to haramun ne wani malami yana doka doka ne a zauna lafiya haka ake zama lafiya mutane su fada cikin jahannama kace zama lafiya kuma wa ka taba sai ce miki kallon ka muke mata naushi da dalili dan wanda zai gane gane li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wannan da min ali wanda zai halaka ya halaka ba dan ana bin mabashin hujja ba sai ka tsaya kana wani wani saboda kana jin kunya wani mun fi mun son mu ji kunyar Allah gara mutum ya zama abokin rigimar ka a ce Allah shi ne abokin rigimar eh waye mutum Allah ka ga kara mana shirya ka kyashe mu son zuciya arabtum tayyib saboda ka ce ya zama a ji tsoron kai kada karkata zuwa gare shi wannan ita ce gaya ta inaya ففي أثناء عتبه براءته فدوره ففي أثناء عتبه براءته فكلونا عبارة أي براءته في أثناء عتبه أقول تقديم محق التأخير معنى برار بتارجة تبتا تاتبتا فيه ما الله تكركي هو هكذا نعم وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته وفي طي تخويفه أتكين صورة تبدأ شيء قبل قبل كتير أي ماشي من الأيارة كو akwai 'yan tsubu da ke caka zama maka ayyu za ba ka ainihin lakari na ɗayyu wasan ɗayyu a naɗe masa hanya daga nan zuwa maka sai ka cap cap sai ganka a banka kai naɗe a naɗe yana da akwai tsayi da layu layu murɗewa sai a samu nasi a yi ma nasi layu wai lawaita unuka hafa kasarta akwai kuma tsayi to daɗinta ba taɓa samun lokaci masu kaga Allah ya tada masu miƙar da addinin annabi Muhammad Allah ka sanya mu cikin su saboda haka ya jama'a cikin wato tsoratar da shi aikata kaza an gane ko wato ɗauke masa tsoratarwa ɗin akwai ta aminuhu da bashi aminci da kuma karama gare shi wa mithluhu qawluhu ta'ala قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظن بآية الله ما الله تكين سورة الأنعام mun san cewa abinda suke faɗi suke gaya maka ya manzala yana bakanta maka rai kai hakuri wannan suna kiran shi tasliya an gane ko fa innahum la yukadzibunaka ai ba ka kare ta kai saboda ma saboda matsayinka a wurin suna kiranka Muhammadul Amin laisa kha'ina amin mu'taman to sai Allah ce kwantar da hankalinka ai ba sa karyata sai dai azzalumai masu ja'ija ne da ainihin hujjojin ubangiji na'am wa qala ali radiyallahu anhu hmm. qala abu jahl lin nabi sallallahu alaihi wa sallama inna la nukadzibuka ولكن نكذب مما جئت به فانزل الله تعالى فانهم لا يكذبون سيدنا علي بن ابو طالب الله يكرمه يرضى يجي ابو جهل وترى يجي النبي ya ce da shi oh Allah taɓewa ta kai taɓewa sun faga annabin ba har su magana kuma babu imani kai ba ga shi ba buri kake ko an farki masu da shi hmm? kuma sai ka fi su matsayi kuma ya ashe ganin ba imani ba zai amfani ko ba ka ba ba a gan shi ba da imani zai amfane ka mu ka ɗore a kan haka Allah ka ɗore da mu a kan turbar shi ka kyashe mu da ɓata abu jahilin wata rana ya gaya ma alhuri ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka mu ka ga wani ba gare da gaba haka wannan ya itirafi ne inna la nukazzibuka mu mu so yake nufi suka farmaka maka la nukazzibuka ba ma ƙaryata ka ah, to ku yi mani mana sai ce walakin istidra sai dai to magana tana bai kenan sai dai nukazzibu mimma ji'ita bihi da ka kawo mun ne ba muke shaka muke karanta amma kai aurin mu amintacce ne reliable acceptable trustworthy a gane karɓaɓɓe ne matsalar mu abin da ka taho da shi shi muke tsiraitawa to shi ne Allah saukar fa inna la yukallimu laka walakin adh-dhalimun bi ayati llahi yajhadun ayna وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه عن رويت النبي صلى الله عليه وسلم لوكة متانج سكت قريتاش حزن حبت انتك يا دامت kuhini kai da alkhairi kowa san alkhairi sai na kusa da kai sai karya ne ya za ka yi ai tarafatu ibn al-abd cikin sha'arul jahiliya asal mu'allaqa yana cewa wa zulmu dawil qurba ashaddu madabatan ala al-mar'i min darb al-husam al-muhannadi فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأنباء ما لم تزوي يتي وظلم ذوي القربى ظالم لك صدق كيف na kusa da kai su zalunce ka ya fi ciwo saboda na nesa da kai nan da ma kasa nesa da kai ne misali musulmi ya ɗan shi musulmi ya fi ciwo sama da a ce kafin saboda amma ne ai musulmi ne ya za ka yi haka hmm? to ya zo musu da alkhairi na kusa da shi ne a domin dangin shi na masu da ta shi su kaga kyau ka'iyyar dole a sassan ya yi bakin ciki dole ya damu shi ne ya ce da haka ta faru annabi hazina sai bakin ciki hazina wannan fi'ili da wani ma'auni ne hazina hmm? fariha ya faru ma'auni na ce fa'ila ya fa'alu hmm. hazina ya hazanu ke hmm. walahum ya zanun ba ya zinun ba mudari insa mansur عين جنس منصوب الفاء فاء الفيل والعين عين الفيل واللام لام الفيل حاء زينة فعيلة فريها يسرى اوكي صور هكا سيكي تشوى انا صلى الله عليه وسلم حزير سيي بك انتكي صور سن كن يتعشي انقاني كو شنور النبي يلوى فجاءه جبريل sai mala'ika jibril ya ji gare shi gare shi gawa na faƙalar sai ce da shi me ke kuntata maka ya rasulullah me ke bakanta maka rai ne shi ne ma yi zinuka, haka za mu ce ko ko ma ya hazanuka Allah daga ahzana yuhzinu ne na ahzanu yuhzinu ne la ihzanu ne بكنتها أفعال رزئله إفعالا بكي ليني مزيلي بالحالي بأفركه ومسالي ما كبت لي حزنا أي شيء مجرد إن شيء وانا مجرد منكم لازلين لكنه يتعدى أن ترى على أفركه أحزنه حزنا لأن فلانا أحزنه يعني بكي أنت كي سوى لأمر أنت ميري فليكو أحزنني دولي ku zara ya kasance mai yahudu a rafin to sai ke cewa menene yake bakanta maka rai ya rasulallah wa ya tambaye shi malaka jibril mhm. a nan ya yi kare yake cewa mahigunaka ya ce yi ƙalo hazanahu wa yuhuzinahu da eh, ya kowa a hazanahu hazanahu wa ahsanahu ya ce sai yake cewa kazzaba ne kauni mutane na ne suka karyata ne alaihi salatu wassalam na'am sai mala'ika jabra'il ya ce innahum ya'lamuna annaka sadiqun to ai so sun san cewa kai ne gaskiya ne kana ba mala'ika ce ai sun san kana da gaskiya innahum alamuna annaka sadiqun mhm. أنزل الله تعالى الآية في الله يتوكد وانا آية كجيب إنهم لا يكذبونك ولكن الظالم آية لا يشهد نعم ففي هذه الآية من منزع تضييق المأخذ نعم من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم أتكون وانا آية أقوي منزع wato malaba mai daɗi idan ka ce manza'u duk abin da tanzi'u ilaihi li'anna fihi makharajan laka shine ma mana cikin wannan aya wato akwai inda za a koma inda za a tafi zuwa gare shi saboda samun abin da ke kwantar da hankali na'am latif al-ma'khaf min tasliyatihi wato marika mai daɗi na tasliya mai ce tasliya kwantar da hankali an gane ko karka damu kwantar da hankali kamar ka ce o oh, baka ci riba a kasuwanci ba gobe da yadda Allah zan mu buɗe shago da wuri a ga tasliya ka kana kwantar da hankali an gane ko mhm. wa iltafihi filme da kuma tausasa mai zance alaihi salatu wassalam بأن قرره بأن قرر عنده أنه صادق tunda ya tabbata bi an karrara indahu tunda Allah ya tabbatar shine karrara a dalilin wahayin mala'ika jibril Allah ta'ala ya tabbatar shine karrara an gane ko indahu annahu sadiqun indahu Allah ya tabbatar cewa annabi ne gaskiya ne hatta a wurin kafar ai ba annabi ne faɗa da kanshi ba Allah ne ya tabbatar la yukazzibunaka ba sa ta ka kenan amini ne to Allah ya tabbatar cewa kai ne gaskiya ne har makiyan ga sun san kai ne gaskiya ne hadhihi manqaba daraja ce wanda babu daraja irin ta na'am wa annahum ghayru mukazzibina lahu su ba suna ta shi bane Allah har mun samu cikin labari cikin kafar maka ɗaya zai zo da ajiya ga abu jahal ga abu lahabin ga abul bakhtari ibn hisham ga ga ga ga misali sai abu jale ta to ni kayan nan ba zan baka ajiya ba abu na dan kai mugu za zaka ce ne shi ma shi ba zan baka ba wala zan kai muhammad wani shi ne al'aminu shi. ba mu taɓa ba ƙarya gare shi ta mutumin da kuka san shi haka ya zo muku da gaskiya in ba ɓacewar basira ba sai bai kamata ku ƙin shi ba to bata haka take wanda Allah ya ɓatar sai dake shi da son zuciya duk gaskiya sai ta rufe da kasa garin ta to Allah ka tsare mu'tarifuna bi sidqihi qawlan wa i'tiqada su masu i'tirafi ne suna da confessional admission confession sun tabbatar da cewa annabi mai gaskiya ne qawlan wajen zance wa a haka wajen kudurin bai taba kudurta banna ba bai taba furta abin tasha ba alaihissalatu sam bai taba furta alhazayan zance na hululu da mashaya sigari ba abadan Allah ya tsara abin shi tun kafin ma ya halicce shi ya kare shi ta ka ji wani abu da za ka zo ka faɗa ka danganta mai na ƙarya ko ka raɗe da shi don ka kaɗa ƙararrawar taka bidiyar duniyar ilimin ta riga ta taura a cikin masu hankali sun da sun gane kasuwar sunna ce Allah ya ƙara buɗe ta yanzu maza maza shiga jirgin annabi mun kar a ta labar aiwar ba Allah ka shi sun kasance suna ambatan shiwa yawwa tun kafin annabci suna kiran shi al-amin amintacce amintacce da haka mutane suna kwaɗayin sanya ma su suna al'amin saboda ko sa ɓurustono su geji su ɗan samu wani abu na albarkan wancan nan kaso Allah ka ba mu ikon kamanta فدفع بهذا التقرير استمراض نفسه بسمة الكذب ثم جعل الذم له بتسميتهم جاحدين ظالمين سيكي تشوى a fadafa abi habar takarir irtima ga nafsi saboda wannan tabbatarwa da Allah ya cewa ba sa karyata ka to irtima ga nafsi damuwar zuciya kuncin zuciyar da yake fama da shi sai ya gushi an gane ko saboda sun ta shi wannan zafin sai ya tafi tun da Allah ya gaskata ka kuma ya rage kuma kamar mutum da yake rigima wani a ce a kai shi kotu mai karya ne kotu ta ce sam a mai karya ba ne dama an kai kotun saboda hukunta ta ne to hukumar kotun ta ce kai mai gaskiya ne mara laifi ne ka zama mai ka zama free discharge and menace suke ta acquitted ka zama acquitted discharge ba daban ina lauyin kuke nan kun san akwai ta yanzu akwai ta sai ga mutum ana murna to mutum ke nan da ya ce baka da laifi wanda shi kan shi da ya ce baka da laifi kila kasatun mai laifi ne shi to nan Allah ne da kan shi shi kanshi shine asdaqul Ya ce annabi na kai ne gaskiya ne to me rage kuma ai suka ce in Allah ya zo ka muka taba wasu uban kowa ya kika mana <laughs> in ji ba wasu ne fa yi kokari ka rike ina dare ki har ka taba rawan kafa akan mai kasa shi ne daidai aina sannan sai Allah ta baraka wa ta'ala wato ya mai da su sune ababen laifantawa ya sifata su da cewa su jahilin jahilin an yi karatu da haƙe kasassa da an yi da ha babba da ya zama yabo gare su jahidi wanda zai na jahado su ba na bane jahi daga musu da ja'in ja to to to to to Allah madaukaki yace walakin zalimin sai da su azzalimi bi ayatin lahi game da ayoyin ubangiji ya shahadu suna musu suna cirjiya suna janja kuma dama a ɗabi'a Allah ce wal kafiru na homo azzalimun kafirai su ne azzalimun na wa hashahu min alwasmi haba Allah ya kiyaye annabin Allah daga aibi maka ce hashahu kuma ka ce hashaka alwasan ne aibi ainihin وطرقهم بالمعاندة بتفهيد الآيات حقيقة الظلم وطرقهم بالمعاندة Allah ya dake su da guduma irin ta kaskantarwa daga mitraka ne tarrakahu ai daraba bil mitraka kenan Allah ya kwankwashi kawunan da kwakwalen su bil mu'anada an gane ko ya jefe su da wato taurin kai mu'anada بتكذيب الآيات سنة ما تقريت آيوي حقيقة الظلم حقيقة الظالم شيء ما في مولي نعم إذ الجحر إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره إذا كنت الجحد قول الإنكار أيضا إذا كنت إن زيدا أنكر وجود رجل في البيت zaidu yana musu a ce akwai mutum a ɗaki wannan kaga in kare ka ce yane ba lalle wani ya sani amma ya sani saboda wata wani aka ce jahada wa huwa ya alamu buzu da kuma ko ba ne saboda haka idan ka ce jahada mutum ya san abu kuma ya musu ya yi mirki shi na jihun shi yasa aljahilu ya fi muni a idanun masu adalci sama da allazi jahila ko ka ce ankara misali shi yasa ya sifata su da walakin na bi ayatin lahi bai ce ya jahalu ba nan sai ce ya jahalu kai alimu haƙa sun san gaske shi masu da kau da kai to me ke ja wannan mawaƙi na cewa wa ainihin riba an kulle aibin kamilatun walakin na ainihin sukh'i tubbil masawiya so hana ganin laifi shi ne wa ainihin riba an kulle ainihin kalila idanun so daga kowane abin ki mai kwansarwa ne kun kwansara da kawai da ke walakin na aina sohti tubdil masawiya amma ido irin na gaba sai ta bayyana adawa tun inda babu kuma adawa a arastun to irin wannan ciwo ne na zuci da muke roƙo Allah ya tsare mai kare mu gaba na'am to wannan kafiran farko sun gamu da irin wannan musibar Allah ta tsare na'am kamar faɗin Allah ta baraka inda Allah ta'ala yake cewa to ka gani ko wajahadu biha wastaqna anfusum wajahadu biha shirna sun tambaye ku jaha ne ko jaha na muku in aka karanta da ha babba to wannan yabo ne da kenan amma jaha bilha inkari kenan ko kuma musu bayan an sani to sai Allah ta'ala yake cewa wa jahadu biya kafiran nan sun yi musu da ayoyin mu amma kuma wastaiqanatha anfusuhum zulman wa menene amma kuma zukatansu sun sakankance da gaskiya sun san manzon Allah gaskiya ne amma su yadda akwai faduwa daga cikin abin da ke janyo ka iske mutum ya ki gaskiya ke kenan ko dai hasada ko wani kyashi ko wani nunkufurci ko aya a ce wani ne wani to ina su mu muke to wurin mu hau dokin son zuciya sai da zuwan Allah ta'ala ya tona mutum in yana da hankali to Allah ka kyashe mu da irin wannan ka ba mu ikon gaskiya duk ɗakin ta mulki ta mu kawai da kai gaban dashin duniya ya wani ne wuce misali a hutun to kaga sai ya jefe su wa jahadu biha wa taiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa zakatan sun sakankance da gaskiyar annabi Muhammad sun yanka ne zulman saboda tsabar zalunci transgression wa uluwa da kuma boka tsari da turo da buro nuna mun isa to haka ainihin sun zuciya Allah ka tsare na'am ثم عزاه آلته بما ذكره عمن قبله سلمكم الله تبارك وتعالى عزاه الله أكبر كنت نتكلم تعزية ولم جي تعزية لم نجد تعزية يا أيتي تشكيل الكلمة التعزية فاول محركة بالفتحة حمزة ساكنة عين جميل عين عمكي wannan an baki ɗin saki na ce ko muharraka ce auri ke gare da koko da saki na ce ta'aziyya daga azza yu'azzi ta'aziyya to asalin kalmar ta'aziyya shi ne haƙurƙurtarwa izbir izbir wa hasil shi kalmar ce ta'aziyya to yau mutane idan ka ji ta'aziyya na shigo da saboda abin da duk abin da za ka faɗa shi ka ce to mai addu'a yawa ka dinga wannan jirage mai kula kafa goma sha ɗaya bismillah kafa ka za ka za ka su muka musu wannan jiran ma da haka ya zama ta'aziyya ko addu'a zai mana to ai gafata malam ai ta'aziyya shine a gaya maka abin da annabi muhammad ya faɗa faltasbir wal tahtasib ya wuce wannan kai haƙuri to amma suna ganin tun da dai ita kanta ta'azir ibada ne ma iya tawassuli da ita masu musu addu'a khilaf mun fi son sunna da mu tafi akan sunna shi duk abin da yake tabbata ka bar shi kawai amma idan ka samu matsala na da harshe ne ka ɗauki don da kake so ka ɗauki misali magana kita da magana umar ta shi tsaye nuna mu yadda kake zuwa a sujuda da me ya tafi me sa bai tafi da gwiwa ba cikin kowa ne ne yake zuwa su juda da gwiwa na shigo muku da wannan ne matsala a aqida tare da aqida ba magana khilafa aqida aqida Allah dai ne tafi fi khilafa kai wani ga sai ga ce eh to khilafa wa kuma ana kin qat'iyat amma in matsala ta je ƙasa aka je misali kamar khilafiya na ba da misali cikin ku akwai wanda ke tafiya da gwiwa yanzu misali idan wani ya tafi da gwiwa a wurin ku ya laifi ko ya tafi akan sunna na babu laifi to matsala inda suka ce kullum matsalatin إذا تطرق إلى الخلاف فالمسألة حين حينة أم لم يكن لم يكن تقود أتكين كراتين دم كيانا أنا إرسام مسألة وزيرة أما أنك في أقيدة لي با مغانا با مغانا اختلاف أمتي رام أقيدة لي فنا شغول ده وانا نتعرض أقيدة ممن شك أنا سوى ده الشيء بشيء يذكر أو كما تقول shigo ga saban da ake sama ta ai khilafar al'umma ta rahama ce kuskure ne abinda zan zama da yi ba da ya shafi akida karkace akwai khilafa ce amma matsaloli alfurur babu laifi hadisin tafiya da gwiwa hadisin wa'il ibn hajjum kuma abu dawo da ya rawaito shi da tirmidhi da nasai da ibn majah to na ga an ya tafiya da gwiwa haka wa'il ya faɗa to amma abu hurairata a tasa ruwayar ruwayar yani abu dawuda da tunan nasayi banda ibn majah yake annabi ya hana tafiya da gwiwa la tabrugu kama burkul jamal inda raƙumi yake durƙusawa wanne yasa malamai suka ba zama ina raƙuma suke da ya yake kwanciya Allah kan zaga to bari mu ga ya raƙumi yake ciko saboda mu kulla alaƙa da mu kiyaye kuma suka ce hadisun abu hurarata ya ce hadisun wa'il ƙarfi ɗaya kenan na biyu hadisun abu yana da ainihin takwira daga da ibn umar sannan da hannun yake tafiya shi sa ibn al-qayyim ya ce hadisun abu makalubi ne malamin suka yi rantsa ta gina ah, girma ibn al ba makalubi ba wani saboda hadisi makalubi ne bangaren ainihin wato an ce ya tafi daga ba sai ce sai kallaba shi mai da shi ba mai rauni ne amma malamin shi ibn tima yake kaza dukkanin su biyu suna da rabo na karbuwa wani kewar da yawanci ne amma yi da hannun shi ya yi a ma'anin mai kuma wance ne me yasa na shigo da wani nuna mana cewa ko a cikin wani zamu muna iya samun matsala ta tafarra matsala in dai akwai khilafa ciki in dai far'iyya ne Allah na ina Allah na sama ba ba no going back don ba magana ka ce Allah na koyi la la wanda suka faɗa dole ra'ayin su marjuhi Qur'ani yana da tawaya a ta ai faɗa wannan kafirci ne karka ce a ko wasu masu addini sun faɗa haka to ka buɗe wannan kenan aya ko wanda suka ce to kana iya wadatuwa da Qur'ani ba ruwanka da komai Qur'ani zalla maka sai bata zalla ne ko wannan is not negotiable amma na ɗago daga zan da hannu zan saki ta ma wani mai sauki ne kawancin hatsari a fahimta sai wace gaba ce yawa kun gana shigo muku mana asali azani misali in ɗauko maganar ta'aziyya hannun ce to a iya tawassuli da ta'aziyya a yi addu'a in ka ga da maslaha ina ganin babu ne mai maslaha suna ganin cewa ya alu suna ba su addu'a kaza suna kyamar karɓar sabon cikin mai da wani dama ɗin nan ga kuka ce to ba shi da asali dole ka koyi fiqhud da'awa cikin kasar kasar kasan kana nan ta mun da wani kawai da dadewa ƙauye ba sai na ci wasu lokal government ba to mutanen ƙauyen sai suka taro kan mun je musu wa'azi ne amma sai aka gaya musu wasu yara ne yan shi'a ne wani ne yan shi'a ne su ma san shi'a ma sai suka ce ku lura da su yan shi'a za ku suna ɗaura ma ya <laughs> yara mu shi'a cin ƙin shi'a suna ɗaura ma ƙin ne suke da suke ni sai na ce to kun ga to yara ne ahalu suna kowa yana da komanin suna ce duka su kyanin malamin suka su nan in ba ku yi haka ba saƙon da za ku miƙa da zai wuce udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal gudadil hita muka saki wani saka to kun ce in shiya ne kariya kuke musu ɗan muna jin su da muka tsare muka baje kolin da abu kuma sai ka zo ana murna to inda mun ce dole sai mun yi ya tabbata akwai lokacin da wani lokacin za ka bar wani abu da wata hikima ba ku gane ba ne so akwai bukatar ka wasa a firkau na da'awa cikin al'umma akwai ilimin da ba ka bukatar ka faɗe shi kila lokacin da ya baki na taɓa gaya muku wanda suka sani ban sani ko da wasu da kai muka tafi garin amana yambo a bakana a reba a gwada ke bane zai fi shekara sha biyar daga birnin port harcourt muka hau jirgin ruwa mun gane ko daga nan kirkrot in kun san port harcourt muka hau flying boat irin jirgin nan mai masifar tashi kaga in ka hau shi to duk addu'a sai ka suna lokaci lokacin saboda wallahi gaban ka ruwa bayan ka sai da Allah ya kawo malam muka je ƙauyen amana yambo sunan sarauta ne na kabilar ijo a fadin shi ga gumaka rututu a fadin shi to mu sai muka ce a yana daga cikin fikirin da'awa idan muka je ƙauye ina sarkin gari ko kadan gare ke bautawa mu je mu gashi shi kafa ne kila bar mutum kadan ya bauta ma Allah malam karka ga yanda ya tarbe mu ku lura na shigo da wannan wurin karkashin mu. magana ashe bi shi a ta sha gaya muku makasudin karanta littafi ne na kulla alaka tsakanin karatu da alwaƙi abin da muke malam sarkin nan malam ya yi mara ba da sai ce ai sarakunan ku sun zo ya ɗauko mana littafi ga sa hannun sarkin zazzau mara ga ya shehu idris allah ya kashi 1995 it is my friend he can me once na ce to mun samu abin riko bari mu koma gida arewa ni zan ji da sarki ko na ji na ga sarkin zazzau a lokacin allah ya kashi da rahama sai hira ta hira ce ai me sa ba zuwa wurin mu ko musulmi za ku yi sallah you want to pray i want you to pray eh, ya ina son ku sallah ana wurin a fatan shi ga gumaka gaba gunki baya gunki ce to kuma bishiya shi za a yi sallah ba mu shi tun da Allah a yi sallah to irin haka akwai samari da suka ce malam goma hamsu ai ko kuna batun gunki ne ku ai ba ruwan ku ai ai da kuna da iko sai ku sa sanda ku rauke a baban banza to amma kwa ya kan ku zo na jan sallah muka sallah ya mu da gunki ba sai mu tura shi ne ba kuma shi na kallon da muka kare ka ga yabo da yi tashi na bantu ba kwa kyamar mutane ka ba ba yace kai sai kira wani bafa da yake ka ba su wancan piece of land zai su gina masallaci a wurin a masarautar shi amma na yambo of bakana ke kai kawo zai baka hoto na surar da'awa mu'amala da mutane ta'amuli da su zai baka lokaci zai baka lokacin magana yaushe za ka yi magana a yanzu za ka yi magana da wace kaifiya za ka yi magana a ma ƙarshe ya rufu ta musulunta ba saboda wa ma kana li nafsin an na illa illa kitab ba Allah ka samu da hikimar ce da wannan kalmar bari kai karshe ko kuma azahu sai Allah ya kwantar da ran shine azahu ai wa anasahu ya ɗaya da ya hasu a wata hausar ya sanya mai zuciya shine anasa an gane ko bima zakarahu haka ne ko bima zakarahu amman qal amman qablahu ne mhm. saboda ya ambata mai waɗanda suka zo gabanin shi ya kuma ainihin ya mishi ainihin wato alkawari da nasara inda Allah ke ولقد كذبت رسل من قبل ما نبغى نقول وانا اللفظ بما ذكروا كما يا بما ذكروا كو ذكر na هكذا نجي سيكو الله أعلم saboda abin da yake nufi Allah ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi ya rarrashe shi ne ta'aziyya kenan saboda ya ambata mai yanayin annabawan da suka zo gabanin shi an kare ta su to a ɗan larabci mu na almajirai in ka ce zakarahu a ya ambace shi kenan shi kai shi babu hikima amma zakarahu ya gargaɗe shi kai kai haƙuri ko kuma zakara lahu kamar da Allahu alam haka dun na kai la'alla akwai makharaj lugha faɗi ke gare ta hada ma a'lamu wallahu alam sauraka ni abinda zan ce bi ma zakara lahu tunda maganar man ai ba wahayi bane rubutu yayi kuma kana ya istidraki abinda ka fahimta misali kullum minna yu'khadhu illa sabr kamar ko a karbi magana shari'a illa ya zaka ce a kai ne ba gane ba to kawo bayanin da mu gane amma zahiri zakkarahu ya gargaɗe shi ya wa'atar da shi ko zakara lahu Allahu a'lam dalili saboda ga ayar ai yace wala qad kuzzibat rusulun min qablik ai an an ai ai an ƙaryata manzanni gabanin ka rasulullah kenan me kenan yana rarrashin shi ne Hmm? ya faɗi a jarabawa ya takwar ita ba nuna ka na dama wani ma bai faɗi a jarabawa duk karatu ya amma ya faɗi ma'ana ka yi haƙuri to ashe kenan zakkarar na musu wa kenan kuma ta ke nan ko zakkarar lahu amma zakkarar ya kira shi ya ambace shi Allahu alam saboda haka Allah ta'ala sai ya nutsar da shi ya rarrashe shi saboda ya tunatar da shi abin da ya kasance game da annabawa gabanin shi al'aya al'an'am ko? kaman ƙara la yasbihu laka bitakfifi yawwa ma'anahu la yajidunaka kadiban madalla to kaga nan subhanallah sai taujihi na kira akwai wasu cewa la yakzibunaka madadin la yukazzibunaka kaga wajihi ne na qira'a a gane ko min al a cikin qurra akwai wanda yake ne la yakzibunaka ma'ana ai la yajidunaka kaziban ma'ana ai ba su taɓa samun ƙarya game da kai shine la yakzibunaka akwai wannan wajihi وقال الفراء والكسائي الفراء والكسائي لا يقولون لا يقولون إنك كاذب أي معنى سيشي أبن ذكي نفي باسنا شيء وادك مقالة بني شيء الإمام الكسائي يتارج علي بن حمزة النحوي النحوي اللغة لا يشق غباره الفراء الفراء فراء لمن اللغة الكسائي هو بعيد عن اللغوي كما mukuri ne yana da kira'a tasa mai zaman kanta haka ne yana cikin makarantar yana kufa guda uku hamzatu asu alkifai an gane ko daga cikin masu ruwaya daga ainihin alkifai akwai wa akwai wa na'am adduri min abul hadith shi da duniya da irina daga iya da ruwa daga duri kuma na da kira a tashi kan shi hafsu da ko da ki duri daga cikin masu ruwa ruwa ne ne masu ruwa ne daga ainihin wato abu A duri da asusu imamul yi kamar da na faɗa malamin ne kun tuna karawa shi da ya suke da shi da simoni ko a kan mai matsalar zamboriya zambor faɗi zahiri wa faɗi kuma suka ce kifa'i ya fi gaskiya afon sibo ya fi gaskiya kuma sai suka nuna mishi ainihin dangaranci garanci shi kifa'i limamin ina ne kofa shi kuma sibo basra an gane zanantu annar zambora alfa fa'i zahiyar kuma ila kuwa aka tara dukkanin malam aka ce a kan wannan suka nuna ma'ainin alkisai wata shi si mawaihi karkata zuwa ga alkisai ya bar garin suka ce har ya takura da dalilin mutuwa shi wasu aka da ajali kawai ya zo to na ji wani malami ya taba faɗa ya ce wai an ga shi si mawai bayan mutuwa shi su ce allah ya shigar da ni aljanna saboda gwaninta da allah ya bani na nuna wajen la'irabin allahu ismun alamun dalin alazatul ilahiyya suka ce don wannan suka ce zaka ce don wannan karkare na aikin kirki to abinda muke cewa da alfarau da alkisa'i sai suka ce abinda ake yi la yasbibu laka ai la in naka kadhib shi ne magana ta gari kenan suna fassara maka fuskar da ke cewa la yakzibuna ka ba la yakzibuna ka ba kenan ko wa qila la yahtajuna ala kadhibi ala yawa ba sa iya tabbatar da ainihin karyarka ba su isa su tabbatar da kai mai karya ba ne ya rasulullah sun gamsu da gaskiyar ka tun talaka to wanda kuma ya ce la yi kazzibo na kafa ai ka zubi ta hafin ko to bi kazzib fa ai ba sa danganta ka zuwa ga ƙarya kenan ba sa ƙaryata ka la ya kazzibo na ka ba sa samun ƙarya game da ka fuska ne hmm? aka ce San ba sa ta karyarka so kuna ganin muna ya ƙari ta wannan paragraf kuma tsaya زي قرضه فبسم الله ومما ذكر من خصائصه تعالى به hmm. yana daga cikin abin da aka ambata na abin da Allah ya keɓance annabi da shi da kuma gartar da shi da Allah ya yi Allah maɗaukaki خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم نعم قد تقول دك النبوة الله يكرس للسنن قوة قول فقال يا آدم أي الله يكي يا آدم ويا آدم اسكن يا نوح يا نوح اهبط يا إبراهيم يا إبراهيم قصد أكثر ويا يا موسى يا موسى إني أنا الله يا داود إنا جاءناك خليفة في الله يا عيسى يا عيسى أنت قلت ما اسمه إيه؟ يا زكريا إنا نبشرك. يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بالقوة النصوص إذا الله يكافئ بالصنم أما بيتبت يا محمد بيتيكو أني كفاية أقول كيف الله تعالى محمد أي أولي هدوني nan ba kira ba ne gaba da gaba labari yake ba ka ha sai ne mun ji da kai mutu ya ka ce kai ba larabe gaba da gaba amma sai ce a'a alhaji in da zai kira ka sai ce ya gaba na amma sai ce ce ai shi malam balarar mutumin ke to ai labari da ke ba gaba da gaba fa to haka fa Allah ya mu annabi Muhammad malamai suka ce daga cikin abin da ke kara nuna mana sama yake da annaba duk kowanne sai da kira shi da sunan shi mashifa ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar muzammil al-muddassir wajen inda ma ya dan kwafe shi ba gaba da gaba cewa ya abasa wata wallah ana sai ce abasta wata wallaita an ja ja'aka al'ama sai ce a abasa wata wallah an ja'ahu al'ama haba malam alƙazin yadda yake cewa ya ce wa min ba za da ni sharafan watihan wa kittu bi akhmasi da kone ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad ne ya ce ya ubangiji daga cikin abin da ke sa ji daɗi kamar in tashi sama da zaran ka ya ibadi sai ga ina cikin kuma ka sanya mini annabi ahmadu shugabana yanzu duk wannan alkhairi ka zo ka saki hanyar shi kana ta kame kame da mafarki kana da walewa har ya fi annabin daraja ai ka gama tabewa wallahi ka tashi daga aiki saboda haka yake daga cikin darajoji darajojin shi Allah baya kiran shi bai taɓa kiran shi ba sai ya ce ya ayyuhar rasul يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المزمل ha gaskiya ɗaya ce wannan magana mun sha faɗinta tun tun tun tun to amma manya magabata da ka sun da sun daɗe da faɗinta alƙawariya Allah ji ga alƙawariya ya san samu da alkhairi Allah ka ba mu ladan karanta wannan littafi da ke bayanin darajojin annabinka ka samu dace ka ba kasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ya Allah muna addu'a matasanmu da ke fama da matsalar shaye-shaye Allah ka gyara su Allah ka raba su da wannan fitina ka raba su da fitina Allah ka raba su da miyagun abokanai ya Allah ya Allah kasuwanci ɗan kasuwa Allah ka gyara musu kasuwanci siyasar mu ya Allah ka gyara mana ita waɗanda ka jirrabe su da shugabanci Allah ka musu jagoranci malaman mu Allah ka haɗa mana kansu a kan daidai ka fidda ɗan tsakanin su ya rabbal alamin ya Allah ka ba kana mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka tsaro Allah ka gyara mana Allah mun kasa ya ubangiji kai ne ka sa ga shi ne ya yi raga-raga amma mun kasa gode maka inda za ka ɗauki misali wake ya karye amma har yanzu kosai yana na ɗanfiri ba da rashin misali yana na misali wannan rashin gode ma Allah ne subhana rabbika wa salamun al-mursalin walhamdulillah